wannan ke cewa assalamu alaikum rahmatullahi afirka tv na muku fatan alkhairi malam allah ya saka da alkhairi muna barar addu'a allah ya sa mu ci jarrabawa allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci jarrabawa amin sannan kuma mu masu bibiya ku ne daga nan jamhuriyar nijar to muna godiya sosai allah ta'ala ya bada ikon cinye taliki a akan wannan wato yawanci ana wannan addu'a cewa ya Allah ka sa mu ci jarabawa na'am malam ni ina da tsokaci akan wannan mm. kamar malam ke ki hakuri in an gama wannan insha Allah sai mu sako da wayaki bismillah malam na'am kamata yayi mutum ya rinka roƙon Allah ya yaye masa ba jarabawar ake nema ba cewa ake neman kada Allah ya kawo jarabawar amma ta zo Allah ya ɗauke ta ba ga Allah ya karfafa ka ka ci jarabawar mm. ina kai ina daukan iftilai. <laughs> gaskiya eh, na kai ina daukan iftilai. annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tatamannu liqa al adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka wato marmari ko burin haduwa da abokin gaba ku roki Allah lafiya ku roki Allah aminci daga jarabawa mm. wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allah azabar da zaka yi min a lahira kai min ita a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba za ka iya ba sallallahu al'afiya ka roki Allah al'afiya ka roki Allah ya maka afuwa mm. kada ya kawo maka jarabawa eh, amma ka ce wai Allah ya karfafa ka Allah ya saka ci jarabawa ka ce Allah ya dauke jarabawa shikenan shikenan ta <laughs> Allah da wani wata in ta zo sai ta tafi da rayuwar mutum wata kuma ta naka sashi dai cikin jarabawowi ne babu abin da mutum zai roka a rayuwar duniya irin wannan al'afiya na'am an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi duk da yake mursal ne akan addu'ar wanda sahabi yake ce masa wacce addu'a zai yi a sa'a karshe ta ranar juma'a da Allah yake karban addu'a ya ce salillah al'afiya ta fi duniya wal akhirah ka roki Allah ya baka afuwa ya baka aminci daga ibtila'i a duniya da lahira na'am eh. Allah saka da alheri haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. 3 tafarkin rayuwa.